kasa duba shafikan telolin ta ta saka wayar aki tana yin addu'ar bacci tukuna ta juya hannu tana limshe idanuwanta da fatan allah ya taimake ta ta samu bacci aikan baccin ta cike da mafarkin hamza ya zama sarki ita kuma ta zama sarauniya tana gefen shi tsaye ana zuba musu kirari to muka tsaya yanzu ka za mu ci gaba ita kanta da safe da ta tashi sai dariya ta kama ta yau saboda tana cikin farin ciki kicin ta wuce ta fara sharewa babu ma wanke-wanke da alama asma ta yi da dare doya ta fere ta ɗora sannan ta fito ta share falon ta gyara ko'ina ta koma ta ce doyar lokacin Asma ta fito ita ma sannu da aiki ni mai zan taya ki kai hindu ta girgiza mata ki je ki shirin islamiyya abinki doya kawai zan soya mana ɗan tsaye asma ta yi ko ki kawai soya doyar to da murmushi hindu ta yi tana da tabbacin asma ta gyara musu ɗaki kafin ta fito asma ki wuce ki kyale ne, kullum ba ke yin aikin ba dariya kawai asma ta tana wucewa ta koma ɗakin su ita aiki ba ta ɗauke shi komai ba doyar ku hindu ta fara soyawa ta kunna karatun qur'ani da take biya hankali zai da ya shigo kicin ɗin me yake soyawa yunwa nake ji ɗan juyowa ce ta kalle shi yaya ina kwana doya ce fa amma ban dafa ruwan zafi ba tukuna bari in duba maka plus ko akwai saura kai zai dai girgiza mata tashi yayi cikin shi kamar an yi sata inda miya saka min idan babu ki bani a haka ni kam kyalar ruwan zafin nan plate ta ɗauka ta ɗibi doyar ta zuba mishi tana sawa sai ta buɗe tukunyar miya da take ajiye ta zuba mishi a gefe sannan ta mika mishi ya karɓa da faɗin na gode sosai ya fice duk bauɗaɗɗen halin shi ko ya kai masha basu ya nuna maka ya ji daɗi ko shara ya saka kai idan kai ko da baya ku sai da ya gani sai ya zo ya same ka ya ce maka ya gode akan ce maza ba su cika nuna jin daɗin su akan al'amura ba ita kan ta yarda maza na da bambancin halayya kowa da yadda tashi take dan zai kawai ya sa ta karyata wannan faɗar da mutane kan yi kowanti tana cewa matar shi za ta sha wahala da halayen shi da yawa amma idan ta fahimce shi za su daɗe ba su samu matsala ba don shi mutum ne mai sauƙin kai kuma kamar yadda zai nuna maka ya ji daɗi idan kai mishi abu to haka zai nuna maka bai ji daɗi ba idan kai mishi ba daidai ba tana ƙarasa soyawa sai ta gyara takardar ta rufe kular don kar zufa ta koma cikin doyar shi yasa ta saka takarda a ƙasa ta su ita da asma ta ɗauka tana kai musu ɗaki sannan ta ta ta duba flax akwai ruwan zafi shayin ta kawai ta haɗa tunda ta san bai dami asma ba shi ya sama ta saka musu miya a gefe tare suka karya suna ɗan taɓa hira har suka gama cin doyar asima ta ɗauke filat ɗin da kofin da hindu ta sha shayi ta mayar kicin hijabi ta ɗauka da jakarta tana faɗin ni kan na wuce hindu ta ansa ta da kina da kuɗi ne a hannunki dan yini suke yi ranakun asabar da lahadi ina da naira ɗari tsaki hindu ta ja a fili don ta san ashima ba shiga wajen baba za ta yi ba kafin ta wuce ɗin tana rasa kalarta wasu lokutan ko kuɗi ne idan ba a ɗauka an bata ba ba za ta taɓa buɗe bakinta ta tambaya ba ki miko min jakata ɗin can ke ba za ki taɓa buɗe baki ki tambayi a baki kuɗi ba banza kawai uban me za ki siya da naira ɗari salon olsa ta je ta kama ki a banza asuma ta yi bata ce komai ba murmushi kawai take yi ita abubuwa irin haka ba sa ɓata mata rai jakar ta miƙa ma hindu ta buɗe tana bata ɗari biyar don ita ko ranar juma'a sai da baba ya bata kuɗi na gode sosai asma ta faɗi tana saka hindun sake jan wani tsakin dariya kawai ta yi ta fice daga ɗakin hindu kuwa wayarta ta ɗauko ta duba ta ga ko hamza ya mata magana amma shiru tana tunanin ko ta tura mishi sako ta jiya ya tashi lafiya ko ta kyale shi duk da dimples kan ce mata matan hausawa na da matsala sun yi jan aji mummunar fahimta suwa ganin su jan aji shine namiji ne kawai zai dinga kiranki idan shi bai miki magana ba ke ba za ki mishi ba idan chatin kuke yi ki dinga amsa shi daidai kowa fa na son kulawa idan bai kira ki ba ba wani abu bane don ke kin kira shi aji na cikin kama mutuncin kanki kar ki taɓa rikon shi wani abu ki san me kike yi amma yana amfanin baki mishi magana ba amma yana kira kina makala murya kina faɗin sab din ma ya ƙare yar ririyar dariya hindu ta yi babu yadda za a yi kai mintuna biyar da dimples ba kai dariya ba amma a cikin abin da da yawa takan ɗauka rashin hankalinta akwai maganganu masu tarin ma'ana tax wa hamza ka tashi lafiya ya gajiyar ka sannan sai ta ajiye wayar tana shiga ta wanka ta fito Duk da babu inda za ta je bai hana ta yin kwalliya ba ta feshe jikinta da turarurruka masu karfi tunda tana gida doguwar riga ta saka ta material ja da baki da ya karɓi jikinta ta samu hula kalar kayan ta saka a kanta tana ɗan tura ta baya ta yi kyau daidai ta sannan sai ta ɗauki wayarta tana ɗorawa kan drawing table ɗinta ta ɗebo kayan zanenta ta saita takarda sai da ta saka ya yafi sakonninta ta haɗa da wayar tana sauraron waƙoƙin ed sheeran sannan sai ta fara zanenta jin alamar shigowar sako sai sa ta mika hannu ta ɗauki wayar tana dubawa hamza ne alhamdulillah kiya kika tashi bitcoin tana karantawa sai ta zara earpiece ɗin daga kunnanta da sauri ta tura kujerar da take zaune ta yi baya tana miƙewa mayafi ta ɗauka ta naɗe kanta da shi tana gyara mishi zama tukuna ta tura mishi sure tana koma hajar whatsapp sai ga kiran shi ya shigo kunne ɗaya na earpiece ɗin ta makala tana ɗaga kiran kyakkyawar fuskar shi na cika screen ɗin wayarta tana saka ta tunanin yadda mutum zai kasance da kyau haka hannu ya ɗago mace yana murmushi a kunya ta ce ina kwana maganar da alama ta daɗe bata kai mishi ba lafiya lau kin yi kyau ya furta yana saka ta ware idanuwa don ta san idan yana waje babu wanda zai ce tana da kyau zulaya ko haƙorin shi ta fara gani kafin ta ji yi dariya sai dai kafin ta ce wani abu sai ta ga ya juya yana ƙoƙarin tura wani da yake son lekowa. amma sai da ya leƙon hello fodio ne tana kallo hamza ya kau da fuskar wayar don ta ga alamun kujeru bata ma ji me yake cewa ba dai ya kai mintuna biyu sannan sai dago ta ga fuskar shi ki hakuri za ki ta ganin kalar abubuwan nan abokaina sai hamdala yar dariya hindu ta yi ba komai ka gaishe da fodiyo ɗin kai ya jinjina mata zan fita yanzu amma za mu magana an jima ki kula da kanki ta buɗe baki za ta ce mishi shi ma ya kula da kanshi a yi kafin haka ya kashe kiran kai kawai ta girgiza tana rubuta maganar ta tura mai shi sannan ta ajiye wayar tana cire mayafin ta cilla a kan gado zanen ta ci gaba da wani nishadi na daban a wannan karo idan aka ce maka a ƙasa da wata ɗaya hindu da hamza suka yi kalar shakuwar da suka yi za ka ƙaryata hakan idan ba sa manne da juna ta waya suna manne ta chatin don ma lokuta da dama karatu yake taya ta yi amma ko zane take yi maimakon ta saka waka ko karatu yadda takan yi wani lokacin sai su waya kowa yake yake yakan yi mata text sai dai kamar yadda ta gani tun a ta farko yana da rigima sosai yana da rigima fiye da yadda take tunani zuwa yanzu hawa kaɗai ta san suna tare da hamza ba ta san ta cika yawan magana a kan shi ɗin tunda ba wai ya ce yana son ta bane ko wani abu ko kaɗan ba ta wasa da addu'a kan hakan ya kasance don har ranta take jin hamzan a lokacin kuma sau uku kaɗai suka haɗu zai wuce hidima ne sai biyo makaranta ya ganta ko mintuna biyar baya cikawa saboda ya ce mata sosai aiki yaren caɓe musu yau ne da suka yi da shi zai zo har gida ya ganta don ta ma sanar ma da anti ta kuma gaya mata baya tashi aiki da wuri ba zai samu zuwa da yamma ba ita kanta wani sama-sama take jinta duk da yana ƙoƙarin kiranta bidiyo call ba kamar tana ganin shi ba ya mata alkawarin ana idar da magariba zai bata awa biyu cikakku ina so in ganki shi ne abin da ya furta mata da gaske yana so in ganki bidiyo call ɗin nan baya mun dariya kawai ta yi sai ya gashi kuma ya samar musu lokaci yau kam kwalliya ta yi sosai tana saka a baya a haraba gidan ta same shi a tsaya jikin motar shi jikin shi sanye da shadda sai maiko take yi farakal da ita sai hular shi da takalmin kafar shi ruwan toka ya mata kyau kamar ta sace shi ta ɓoye kar wata ta kallon mata shi murmushi ya mata sane da zuwa ta furta tana ajiye mishi kujerar da ta ɗauko ta raba su da yake guda biyu ne a haɗe ita ma ta ajiye ɗaya a gefe ina zuwa cewar hindu tana komawa a ɓangaren mama ta tsaya tana shiga kicin sai ta ɗauko mishi ruwan roba sai yi kok da ta gani a ciki bata san waye zuba ta ba ta dai ɗauki guda ɗaya sannan ta samu flat mai kyau sannan ta koma flat ɗin ta ajiye a ƙasa tana ɗora ruwan da kok ɗin a kai ga ruwa hannu hamza ya kai yana ɗaukar kok ɗin domin lemon shi ne ke dai ki sha ruwan ni kam na ɗauki kok ya magana yana buɗe robar ya kai bakin shi kurɓa kin san yadda kewar ki kuwa sadda kanta kasa ta ya kunyace tana jin daɗi idan ya ce ya yi kewarta sai ta ji kamar tana da wani muhimmanci mai girma a wajen shi ni ma na yi ka ai ta tsinci kanta da fartawa tana saka shi girgiza mata kai da kin yi kewata ai da kin kalle ni tun da kika fito idanuwanki suke a ƙasa dariya ta yi ba kallon shi ne ba ta sanyi ba kunya take ji ya mata kyau na gaske idan bai sani ba hindu ya kira can ƙasan makoshin shi saboda ganinta ya birkita mashi lissafi baki ɗaya ba ƙaramin ƙoƙari ya ba wajen kokawa da zuciyar shi ganin bai rungume ta cikin haraba gidansu ba yanzu ma ƙoƙari yake yi na ganin bai kamo ko da hannunta da take ta wasa da wayarta da shi ba ne ya rike a cikin nashi a hankali ta ɗago kai tana sauke idanuwanta a cikin nashi amma yanayin da take gani a cikinsu sai ya saka ta sauke na ta babu shiri numfashi ya sauke yana rintsa idanuwan shi haɗi da buɗe su a kanta me yasa duk wanda ya miki magana sai kin ansa shi a instagram ya tambaya da wani yanayi a muryar shi yana kuma tsare ta da idanuwan shi tambayar ta mata bazata hamza kuma amsa ta yake jira har ran shi yake jin wani irin kishi ya gagara don banzan nan suna mata magana baya so sam ba wai soyayya suke so ko wani abu ba amma yana jin tashi ce shi kadai har kuma ranar da zai daina jin haka baya son kowane namiji a kusa da shi shi sam baya bin mace sau biyu saboda ba zai taba iya rabata da wani ba yana da wannan kishin balantana kuma hindu da ta samu waje ta yi kane-kane a rayuwar shi haka kawai ta ansa don bata san me ya kamata ta ce da shi ba bana su. bana su kina magana da su ya furta cike da ikon da ya bata mamaki a gefe ɗaya kuma yana mata daɗi don ya ɗaga mata burin da take da shi a kan shi a cikin murya shi take son karantar kamar kishi yake son nunawa dan murmushi ta yi ki kalle ni hindu da gaske nake yi bana so ki daina magana da su kai ta jinjina mishi ya sauke numfashi kafin ya ce na gode haɗi da mika mata hannun shi da bata ga komai da take rike da shi ba sai wayarta dan daga mashi wayar ta cike da alamar tambaya ya jinjina mata kai daga makulli ta cire sannan sai ta mika mishi instagram ɗinta ya shiga yana goge hoton da ta saka jiya ba ka ganin komai sai fuskar ta da hular da ke kanta ta saka da kafshin ɗin wak wak wak sai dai alamun bacci da gajiya da take cike da idanuwanta ya sa ta mishi wani irin kyau kamar ya lashe ta tarin mazan da suke kasan comment section ɗinta shi ya tabbatar mishi ba shi kaɗai ya ga ta yi kyan ba hindu kuwa tsayuwa ta tana kallon ikon allah don hamza ya wuce mijin nobel da yadda take hasaso mazajen shi ya nuna mata kyawun shi ne kawai ya yi daidai da nasu amma ya fi su rikici da bauɗaɗɗen hali kawai shi ba muskili ba ne ba kuma shiru-shiru ba ne yana magana sosai sosai duk wani hoto da baya son wasu kartin banza suna gani suna kalle mishi ta suna haɗiyar miyau ya biya goge tukuna sai mika mata wayar da faɗin ba na so ban san me yasa kike yawan saka hotunan ki ba duba instagram ɗin ta yi ta gaya goge mata hotuna masu yawan gaske duk ka cire min hotuna wasu fa ban da su a wayar yanzu hindu ta faɗi kamar za ta kuka akwai hotunan da ta ɗora ne ko da za ta rasa wayar ka faɗo ya ɗan ɗaga mata yana haɗe fuska a kanta yake mamakin kan shi sosai bai taɓa ɗaukar wayar wani ko cikin abokanan shi ya goge musu wani abu ba amma ikon da yake ji akan hindu mai girma ne ki dinga turo min kafin ki saka kowanne wawa zai buɗe bakin shi ya magana kin yi kyau to ba na so kallon shi ta yi tana sauke numfashi ta marasa abin da ya kamata ta ce mishi kina jina kika shiru ya sake faɗi kai ta iya ɗaga mishi kawai da lamarin ne take ganin ya fi ƙarfinta thank you ya furta yana kai hannun shi ya ɗan murza goshin shi kafin ya sauke shi yana kamo na Hindi da zuciyarta ta yi wani irin tsalle kamar za ta faso kirjinta ta fito kar wani ya fito ya gansu ko wani ya shigo ya gansu na cika rigima ko ya faɗi yana lankwasa yatsun hannunta haɗi da sake buɗe su ya haɗa cikin nashi ya dimtsa kafin ya sauke idanuwan shi cikin nata da yake ganin bayyanannen tsoro a cikinsu komai tai ƙara birkita mishi lissafi take yi haka zaki ta haƙuri da ni ya faɗi murya shi can ƙasan makoshi hannunta take son zamewa daga cikin nashi so take ta ce sakan mata hannu kar wani ya fito amma sam ta kasa bakinta ya mata wani irin nauyi kuma kallon da yake mata ba ta jin za ta iya taɓa kauna abin kirki da kanshi ya sakar mata hannu bayan ya ɗan damtsa shi haɗi da sauke numfashi yana miƙewa da idanuwa hindu ta bi shi mota ya buɗe ya miƙa hannu yana ɗauko agogon da ya siya wajen mansura a astace sunta ya ga ta ɗora ya mishi kyau sosai ba ta tsare shi da tambayarwa zai bawa ba don ta san halin shi da kyauta To sauraro nan za mu tsaya a cikin wannan littafi mai suna namijin Nobel wallafa ta Lubna Sufyan kuma muke kawo muku shi a cikin wannan tasha tamu ta Lajabi TV a cikin shirin ku mai farin jini na ku karkada kunnuwanku. To sai ku biyo ma shiri na gaba don jin mu tafe da ci gaban inda muka tsaya a cikin wannan littafi na mijin Nobel. Kamar yadda kuka sani kuma wallafar Lubna Subiyan ne inda ni Bashir Umar nake karanta muku. Ku dai dage da yi mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa. Wannan shi zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba da fatan za ku kasance